Kamfanin Samsung ya bayyana sabuwar wayarsa ta Galaxy Note 8 a jiya Laraba, wadda ake kyauta da tsammanin za ta taimaka wajen gyara wa kamfanin suna bayan akasin da aka samu na wayar Galaxy Note 7 a shekarar ta gabata. Sabuwar wayar Galaxy Note 8 na ɗauke da ƙaton allo da wani sabon alƙalamin rubutu da kuma kamarar ɗaukan hoto ta zamani. Samsung ya fara ƙirƙirar nau'in wayar Galaxy Note wadda ta samu karɓuwa a duniya. amma sai ga shi wayar Galaxy Note 7 da kamfanin ya fitar a shekarar ta gabata ta samu matsala hatta kai ga kamfanin ya yi kiranyen wayoyin da ya sayar sakamakon zafi da batirin wayar ke ɗauka har ya kama da wuta. Kamfanin Samsung na fatan ganin ya murmure da kuma dawo da martaba kamfanin ta hanyar fitar da wayar Galaxy Note 8 wadda ita ce wayar kamfanin ta farko ta fitowa da irin kamarar take jikin wayar. Ke zuwa yanzu dai Samsung bai fitar da kuɗin da zai sayar da wayar ba. amma wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton cewar wayar za ta iya kaiwa zunzurutun kuɗi har dala amurka dala dubu daya